Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau hudu ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan al'adar bayar da kayan shan ruwa tsakanin samari da 'yan mata. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya kasar ghana tare da wakiliyar mu hawa abdulkarim yan fayaniya salamu alaikum suna na hawa abdulkarim yan fayaniya a shirin mu na yau da gobe shin ya dace na mace ta karbi kayan azumi hannun namiji da muna tare da hajiya lami hajiya mamata sannan hajiya hafsa sannan kuma da hajiya aisha duka za mu tattauna mu gani wani ra'ayi suke da shi kan wannan batu wanda ya jima yana ci mutane tuwo a kwarya salamu alaikum amin wa alaikum salam zan so san ki shin ya dace mace ta karbi kayan azumi hannun namiji ta yi azumi da shi ya dace mace ya dace namiji ya bata kayan azumi e eh, inda ya fito ya yi magana eh, ya kawo kudin gaisuwanta ya dace ya bata kayan azumi kefo ya kike ganin batun to eh hakikan kamar yadda ya ruwa na hajiya lami ta fadi ai in dai kaman gida an san da shi ya ko zo ya fito da kanshi kaman suna shirye-shiryen aure wanda yake kowa ai halan ne ya bata don ya kamata from wannan time inda ya zo ya yi kudin gaisuwa ya bata kudin abincin ta kudin sallah kudin kaza amma dai in dai saurayi ne kai aka saye mu da kanmu mun san kamar addinin musulunci bai dace da aka ba aha in dai saurayi ne wanda yake ba wani abu tsakanin su ba wani alaka gida ba san da zaman su ba bai yi daidai ya kamata mai ta karbi kayan azumin nan ta yi azumi da shi ba ni dai a musulunce inda mun tsaya kan haka bai dace ba amma malama aisha kina ganin hakan ya dace yariya budurwa ta karbi kayan azumi ko da namiji bai fito gida ba ta yi azumi da shi. ni ina ganin wangan lamari bai dace ba ya kamata ko menene ya kai wurin iyaye bai kamata ya ba kai tsaye duke ba yariyan ba don irin haka yawanci yaran maza nan suna abin garu dan yaran matan nan daga kaya kadan kadan daga waje shiga har ya ja ta kai ta inda bai kamata ba in dai kana son diyan mutum ka san ba kai ka haife ta ba son ta kake da aure kamar yadda yan uwa na ya kamata ko me zaka bata ya zama ya fito haka kai wurin iyayen ya so a sa hannun ita wannan yariya amma kai tsaye ka ruki ka sa hannunta daga waje ne ina ganin bai dace ba malama hafsa menene ra'ayinki To salamu alaikum jama'a a ra'ayina ne kuma gani nake bai dace ba saboda wani lokacin an ba daura aure ba aika aika na iya faruwa da zaran sun kawo wannan sai su fara jan ra'ayin 'ya'ya matan wasu suna fita da ita ai na riga na ba da kudin gaisuwa kin ga ire-iren irin waɗannan abubuwa ta zo tana karban abu hannunsa ni dai ra'ayina bai dace ba da dai in dai tsakani da Allah yana son ta iyaye sun sani ya kai wa iyayen ko ya tura iyayensa ga abin da na ba wannan yarinya saboda ni da ita ai mana baiko ko kuma an ɗaura mana aure tun da bata tare ba da yake ga kudin abinci da wani abu dai na masarufi na azumi gashi na kawo ina gani da haka ya yi ina so in yi tambaya a kai amma idan namiji ya iya siya da budurwa waje ya neme ta kayan azumi ne ba zai iya bata ba eh ya tsaya da eh ai budurwa ne yana so yanzu shi ya kawo ne ai ba bayar wanda ya yi dai sa ta bi shi ba ko na abu a'a ya bayan ne ai toshiya ne kisa ni dai na ra'ayi ta karbi shin ya ake yi a samu namiji ya nemi budurwa waje wannan wanda iyaye ma ba su sani ba <laughs> to wanga controversial topic dey to Allah ya sa mu dace kamar yadda malama lami ta fadi kun ga batun musulunci da addini mu ya kamata kowane lokaci ko me muke mu bi ka'ida na addinin musulunci addinance ya kamata ka zo kana son yariya ai gidansu ne farko ka je amma la Allah mu zamanin ga yara sun yi su saya ma waje suna abin su iyaye ba su sani ba to kuma iyaye ne ni nike ga kaman komi ne yana kan mu ya kamata ka iya ka san yariya ta ta shigo da abu ta shigo da kaya wane ya bani kai iyaye ka ka binciki wa baki na kika fito da shi in muna yawan muna yi ma yara aka kaga kaman ka sa musu wannan Eh, sani su ya zamana kamar irin karbe-karben abun gaba su yi amma dai in dai ni dai wa yau ina kan rayina in dai iyaye sun sani wallahi ka iya ka baya ai in ya bata da ya bata ta kawo gida da kuma maybe ya zo gida ya ba iyayen ai duka dai wurin su dai zo to wannan duka yayi yi saboda in dai iyaye sun sani amma in iyaye ba su sani ba kamar shi kada da ita tsakanin su wannan dai a musulunci bai eh, dace ba. To a ra'ayina ko da mai shi na kasan turai ne ana iya mai shi na kasan turai ya nemi a zai iya aiko mata da sako ta karba ai tunda ko da iyayen ba su sani ba amma me shi ya aiko mata kamar yanzu social media din nan da muke haduwa da juna samari yana iya ganin yariya a wurin ya aiko mata da sako sai dai ta kai ma iyaye wani kaza ne da ke so na ya aiko mini don sa a wannan fannin da ni ban ga matsala so nawa ma ke bincike idan ma samari ya aiko ma budurwa kaya so nawa budurwan da kanta ke binciken samari so nawa iyaye ci ba a bincike yawanci wasu iyaye ma ba bincike sam wani da ya zo in dai aka ce aure an daura kaga bincike na da kyau kamar yadda muka dauko maganan ga suna su ba yaran nan su zo waɗansu yaran ma suna ɓoyewa ba su gwada da iyayensu yara da yawa amma shi samarin ya san kamar ya bata ta kawo gida ne don a san kamar yana me shi ma yana son ta amma yara da yawa ba su bincike eh, ba su gaya da iyaye kuma ya kamata yaran nan mu iyaye mu ta fira da su inda ya muna yawa fira da su irin wani abu haka suna iya su kawo su faɗi ma aiwa ne da in yaro in wani taɓa kama kana ma kin ga an taɓa ni kin gane ai ai samu muna yawan fira ina gani kamar yaran nan sun kwance muna komai mu sani yanzu an ba ta kayan ta azumi da shi ba ta da azumi ne ko ni rashin abin ga iyaye bincike ma sun ga gaskiya ya bari komi ya lallace domin iyaye raka haifi ɗanka wata tara haka ba ta ka ciyar da ita ka shayar da ita she ta zama ta girma na akwai wanda muka sani da yake turai irin haka yana bata ba bincike ana ta jin daɗi ya bata ya bata karshe ya bari ai dan aure ki ne ina son ki nuna min tsiraicin ki she bayan da ya kare duniya duka sun gani ga wani kankanin matsala she watsa abin da ya gani to she sa kin ga yau inda ana bincike da irin wanga bai sami kuma bai aure ta ba ya kuma bata mata suna kuma kowa ya san wanga magana shi iyaye ya kamata mu yi kokari mu ringa binciken yaranmu in namiji ka nuna ma yaron kamar namiji kan ya zo ya aure ka gida kai ba ka tsana da yaron ka bari yaron ka ya zama in ya je ya san abin da zai yi amma daga gida kai ba ka san ko kawai wai don an ce ana neman yara su yi aure shi kenan kowanne namiji ya zo sha dauke a sallama mishi ba bincike ba komi shi yasa ni hajiya hawa ni wanga abu na faniya ban yarda yariya mace namiji yana nan ko yana can ne in zai bata abu ya kamata yariya ta bari iyayenta su sani a yi komi da shi da ita da iyayen tukuna in ya son zai ba da so kayan azumi dai na san ko da ba mijinka ba ko ba da samarin ba wani zai ya ganka ya bayar to menene matsala a ce samari ya ba ba ta azumi sai zama wani abin ai to watan azumi dai wata ne na alherai wata ne da ya kamata musulmi kana kan musulmi ya kamata ka yi alheri ki alheri ana ba da abinci da kyaututtuka ana samun lada game da wannan shi yasa game da batun samari da budurwa dai kai ga eh, yanzu 21st century nan yaran wasu na nan suna boye ma iyayensu abubuwan da ke faruwa wani ma an iya bata ta zo ta boye ba sani ba shi yasa kin ga illan shi saboda musulunci ya haramta bai kamata ma watakila wani na nan wai farka ta je ta dafa wani mijin da ba mijinta ba abinci ya ci ya yi azumi da shi malama sun ce bai dace ba balle kawai mai shi wai yana son ta budurwa da samari ta wani bangare budurwa da samari kan wani hanya zai ba ta kyauta amma inda dai kamar a ba da kyauta fi sabilin layi jama'a na ba da kyaututtuka a cikin wannan wata mai ina son bayani akan jama'a na bada kyaututtuka amma samari dai har dai yana ya kudurin ya ina son ki bai cancanci ya bada kyaututtuka in dai yana son ta kamar yadda muka dauko maka in dai yana son ta tsakanin shi da Allah kuma gida an sani in ya bata kayan azumi ba laifi ba ne ke kina ganin ba laifi ni ina gani ba laifi ba tunda ya zama mijin eh, ya bata kayan azumi da yi aure tankan ya yi baiko kenan ko sai inda ya bata kayan azumi kuma ya ya bata kayan sallah ba laifi ba ni dai ba laifi ba ne. Malama wa kina ta emphasize kamar me yasa me yasa ya cancanci na da to kisa eh, akwai wani hadisi da yake cewa mal amal bin niyat so da shi niyan mutum shi yasa it means kamar kana wucewa namiji ko ya yayi niyya bisa niyan shi ya baka wani kaya karbi sadaka na baki. niyan wani niyya ne niyan dai baka ne saboda yana son ka ko dai niyya ne zai baka fi sabidillah wannan kuma ya kamata mu sani shi yasa in dai fi sabidillah ne ha falillahi alhamd ya iya ya baye amma kuma in dai kaman ta soyayya ne she bai fito miki da shi fili ba bai fito ma iyayen fili ba amma yana da wani nufi ko manufa ya doki abin dan ya baki kin ga nan ga akwai matsala amma yanzu abu ne da yake faruwa kuma muna karba kuma sannan mu duba wani irin mutum ne Allah na tuba safula kai ka je ka iske ma wani mai aikin sakawa ne amma ya kawo kayan da zai kawo kuma iyaye na jin daɗi ana karba ana ci ta sa wanne ya kamata mu rinda aka riga eh, ire ire mutanen nan suka zo suna ba diyan ka gobe mai dai faru yanzu aka akwai wani kesi da aka kawo gaban mu mutumin sakawa ne yanzu aka yana ba yariya kwanaki wai ta ce fonin ta ce ya kawo mata iphone sabon da ya fito kuma uwar yariyar ma ta ce kama a ah, fonin wani ya ta gaya ma baban she ce a ah, an ka mata sabon phone wa iphone wanda samarin ya zo ma cikin yarayaren shi shebe baban bai bi baba uwan ta bi baya cikin yarayaren shi ma da bai ba da phone da ya zo gidan ya ta musu wani haka haka mun ta ce to doki ka bata ma uwa kina zaune kuma yanzu aka magana gada nake aka ce yariyan ta je su kushe ta je yawo in ta je yawo ba ta zuwa suku ba ta zuwa su kuma uwan na kaman kina ga kaman tana ba ki maganganun da yariyar ke da yaro da yake saboda abin duniya kawai kuma yana kai kaman a yi ma yariyan aure a ba wannan samari baban kuma ya ce tun da dai bai san aikin da samarin ga ke yi ba ka a yi aka nan sai kin ga ire-iren aka in dai muka bi da kwadon duniya da samu da batun kudi to ya kai mu zuwa ga allaka sai sa ya kamata mu duka mu duba he ka karbi wani abu da aka karbi wai niyya me shi yayi ya kamata ku san abin inda abin ya fito da iyayen da yaran duka kiyaye da son duniya son duniya shi ke kai mu ga hallaka abu dai na masarufi na azumi dai an baya sadaka ba laifi ba ne kuma ya kamata mu duba wane ne shi wanda zai ba da wannan kyautan wane ne shi wanda ke bada sadaka kamar yadda yar uwa ta ce in dai tsakani da allah ne balarabe wai mafi mishkila amma dai in dai wai wai saboda wai a bincika. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. to amma kin ga matsalan da duka yake fuskanta shine yau samari ya zo ya ce yana son budurwa kamar wasu kasashe kamar najeriya hakan ga ya ya zo kullum yana zuwa har da abinci ana bayarwa har da abinci wannan shi muke ce mai zaure kin gani ko wannan in da ka zo ma kai ba irin yadda muka sa ma wasu ya 'yan matanmu ki bi shi gida ki je ki karbi nan wannan musulunci bai yarda da wannan ba namiji in kana so mace in ka zo kofan gidan kanwanta ko yaron gidan shi je kira maka yariyan waye ce a kira ki a wani ya ce a kira ni to wannan ma shi a gyara ta ma da kyau shi ta wata zauna ku yi fira kofan gidan ko sauran gidan zaune ba ai dole an kawo <laughs> gadi na zaune kusa da a zauna a yi firan da za a yi in ya tashi she ya sala to kin ga wannan wurin ne in ya bata alheri an san kaman dama ga wurin wanda ta zo yasa in ya bata da ta je gida ita kuma an riga an nuna ta ko me ya baki in ka zo ki nuna ma iyayenki da kin je kike ce ma ga abin da eh, ya bani she a karbi a sa albarka a kuma kira shi a ce mai mun ga sakon da ka ba yariya Allah ya sa to kin ga wangar namiji yana shakka ya san wannan yariya ana bincikenta amma irin yanda da aka yi magana yar uwa na ta yi maganan ga haifon da su wane ne ga uwa kina ce kamar wallahi baka ba har yana ta walakanta su to karshe iri ire irin wannan ake ma yara cikin shi ga karshe shi ce wai ba shi yayi mata ba ba daidai bane dan irin ire-iren wasu iyaye in ana magana she suna ganin kamar in kai kana da diya akwai renon da kake masha eh, ana mata renon turawa wane ne bature mu ne turawan tun da an tarbiyyar da ke yau Allah ya baki diya Allah ya baki da yanan ba ya baki ne kawai ba ya baki ne gobe kiyama ya tambaye ki wani irin riko kika yi mata ko ba haka nan ba shi yasa kaki duba dan an kawo iphone mai material thing me daki da shi yau ana iya tarawa a mutu a bar shi ka je ka iske Allah Allah isabin da dai maka nan wai tun kan kwabo Hassan Fuwa sisi duka shi amma karamin aiki ne shi yasa mu iyaye mu tashi mu tsaya mu daure damsi mu tsaya ya'yanmu mu ba su tarbiyya mu gwada musu wani yaro kuma kana yi be nan kuna biran gwada ma yaran mu budurin mu da laifi ne budurin na da laifi an baki baki kawo ba kina da laifi ai kamar yadda hajiya aisha ta yi magana ka zo fira yariyan an san ga wanda ya zo fira tun da an san ga wanda ya zo fira in ya je a ga abin da aka waɗansu yara kuma sun raba shi biyu su ba da rabi ai yaran mu ne mun san yadda suke ko dai kowane yaro da irin strategy da yake zaune da shi shi yasa mun na mu ta yawan fira da yara muna yawan ta gwada musu abubuwa abin da ba su sani ba kin gane don wata yariya ma da aka yi aurenta eh, aji aisha da aka yi aurenta ta samu karuwa in aka zo kamar mata barka she tana ansawa ba ta sani ba ai da ba ta sani ba tana ansawa ba ta sani ba ita ta san normal ne iyaye mu ya kamata muna in a da kika in kika haifu in aka zo gaisuwa ana kara amma ba ta iya tana ansa ta ce ya aka ce yaro ta ce yana lafiya kan kan da lamari yake sa mu iyaye kamata mu gwada muna gwada da yaran nan ba yanda da sun fiki wani kara na mutanen da ne fa yanzu 21st century muke ajiya ko 21st century eh, 20% eh? domin ni ban yi wannan. Muka samu abin saboda irin biyayyanta eh? Ajiya eh, Baniya. Wato saboda biyayyanta she abuyoyi na suka ga yariyan suka ce suna so su aure yariyan. Da suka suka faɗi wa ya kaninta in yana nan yana so ya tsokaninta she ce wallahi na jin gaya ma abin ga wayannan nan kuka take yi ta sake hanya ne tana zuwa ta zagaya ne tukuna ta shiga gida wuri mai nisa kin gani zamanin ga wanda zamanin ga ba zamanin ga suna ce yana da kuma ta wai zamani zamani a'a in yaro na kuma sai ki ganta doge dana ta zo tana sake mana yaron ne har shekun mun gaji mamu bita ku ce mata ba yaron mamun mama zofuwa ta training wannan ne suke yi su yi tawai su ce ga babana ga mana gaban gaban iyayensu su rika yau su da sananin jin daɗi shi ce ga baba na ga mana kuma sai sa yanzu haka kawai dai maganar mun ga duka ya santa kan tarbiyya da kuma kai yara makaranta kin gan suna zuwa makaranta suna samun tarbiyya suna jin ire-iren wanga maganganu da muke yi wallahi yaro sai ka tashi kana kuma musu addu'a koya mu ta musu addu'a mu ta bari magana kirki magana mai dadi lafazi mai dadi yana fitowa bakin mu ga yaran yara sun ya baba da yanzu ga duniya ga cikin dakin ka komi na biyo ka whatsapp komi na biyo ka ko kana so ko baka so ka gani cikin tv ko kana so baka ka kan radio ka gani kan phone kai da yaro kenan sai sa abin na nan sai sa mu kuma ya ci mu fito na fito mu ta gaya musu magana kin ce Najeriya mu ma nan kasar Ghana akwai iyayen da ke tarbiyyatar da 'ya'yansu ta wannan bangare ba yadda da samari ya zo neman 'yarki ko 'yarka ba su sani ba wani gidan sai an san kai wane ne wani gida ka fito kin gani kamar wani a ba ku zaure ku zauna na a'a wani sa'irin zaure na ana iya na zaune iyaye na ciki ba san abin da ke kasancewa ba amma muddin iyaye sun sani ma su jawo su cikin gidan su zauna to kin ga wannan ba matsala amma saboda dai zaure ana iya zaura a wurin. Masara don so kowanne ku ya min bayani idan na sinci kaina matsayin budurwa sai wannan lokacin ya kai namiji na tare da shi iyayena ba su sani ba zai bani kayan azumi iya zan yi. Zan karbi. Ni dai lami zan karbi. Kaga sintse ni budurwa zan karbi ne. Akin bani ya bani ne. Ya ce gashi na baki kayan azumi shan karbi. ko dai zan karba <laughs> ni kuma zan tambaye ki me ya ana ki ma ki fadi ma iyayenki duka yana cikin tarbiyyar nan isa ni dai tarbiyyar nan na nan in the first place ka tun fadi iyayenka sun sani amma yanzu kamar muna ke ki ra'ayin a karbi ki ra'ayin budurwa ta karbi eh babban magana to ni na ce ko na ce ban ra'ayi ana karba that is the reality sai sa Allah sa iya eh to ya za a yi eh kyauta ne in ji hausawa ba hana ba kore kyauta tun da kyauta ba dai in bi ka ba ka bani kyauta ba matsala na ce sadaka aka bani in kawo ma iyaye na lokacin sadaka ne lokacin sadaka ne eh, lokacin ramadan lokacin sadaka ne ya bani sadaka tsakanin shi da allah sai in kawo gida na allah gida ma ana nema shi kenan kin ga kayan madara da su shinkafa a ce Allah ba da kuɗi <laughs> ni dai zan gaya ma yariya in kika ce ya baki alheri ki kawo gida in ya so ki nuna ma iyayenki don mu yi mai godiya ya yanzu ita yariyan an ba ta kayan yanzu haka ya za ta yi she ta kawo ta nuna mini ni uwa domin na nuna mata kamar ba ke da kanki ba ni na haife ki shi yasa in aka yi miki alheri saurayi in ya baki alheri tun da na san dai aure ki ki kawo ki nuna mini mu kuma iyaye mu nuna mishi kaman kin fito gida tun yanzu mu fara sai miki daraja in wani abu ne mu yi mai godiya don gobe wani shawara za ba cikin wannan yanayi da kuma yanayi ya zo wannan zamani 21st century kamar da kika magana abin ma kowa na bukata kayan <laughs> da mu da iyayenmu duk muna gwagwarmayar sake wayoyi kayan sutura so yanzu za ki fita waje samari kuma abin da zai dauke shi hankalinki shine wannan kayayyakin wani shawara za ku ba mu ni shawara da dan ba yara matasa wai yara manyan gobe ku yi hankuri ku duba rayuwan ke mace ki duba rayuwanki yanda dai miki sauki in kika je kika sa kanki cikin wani hali ba yau ba gobe ya dame ki dan yau in kina karban manya in Allah ya sa watakila wanda ke baki manyan nan ba shi dai aure ki ba wannan yana hafi mu da kanmu gaskiya watakila wani na nan bawan Allah dai zo ya aure ki in ya baki kaɗan na yanzu renawa da ki ta yiwu ya ce oh ai ni lokacin ma da nike kaza nike wane na nike matan garba ma kin gane eh, yayan garba da sai kin gane ai son abin ya kamata ke kuma ki san mutuncin kanki mace duka ki san mutuncin kanki ki san yadda daki ran rayuwanki ya yadda iyaye ke gwada miki ke ma ki bi dan yau su sun gani wanda ya yaranta dai ai yaro bai gwada mai komai in ka yi yaranta ka yi mistake baka yadda yaron kai fada ciki shi sa yaran muna ba su hankuri su komo da hankalin su kasa yadda da yi mu duka zaman mu yayi kyau in gobe ki in kiyama ta yi Allah ya tambaye mu san irin jawabin da damu ba shi shan ce ni kuma kamar dai yadda malama kowa ya fadi maganan ne duka ne mu ta kara addu'a muna yi ma yaran mu nan addu'a Allah shiryar da mu da su ya sa kan anya ihdina siratal mustaqim ya sa kan anya madaidaiciya domin yau wallahi rayuwar mu nan ababa da yawa na ciki ko ta ina ko ta wani fuska kamar yadda nake faɗi shi sa kawai addu'a ya ci gaba sannan ka yi kokari tarbiyyar da ka samu wurin iyaye na mai kyau nan ka yi kokari kai kuma ka kamanta ka train yaron ka kan aka ka bar shi sagaga ka ce a zamani ne a bai shi sai especially yara muka bari muka je suku don Allah su kufa na na ya zo ya iske wayo ya zo ya iske iyayenmu ya zo ya iske tradition sai sa mu gama duka kaga duba yaron da ya samu suku ya samu na makaranta ya samu tarbiyya wallahi rayuwar shi daidai ne sab sab sab sab amma yaron da aka ce saboda suku wallahi wani bi aikin kicin ma bai yaye abinci bai yaye tashi yayi bai yaye komi malama hafsa shawarar da zaki ko gargadi da za yi wa matasa cikin wannan zamani mai ban tsoro gargadin da za mu yi ma wato matasanmu shine kar su ga cewa an ce 21st century abin duniya ya ruɗe su saboda yawanci yaran nan abin duniya ya ruɗe su wasu shi ke kawo musu yaran maza kiga suna shiga society da bai dace ba suna sakawan yaran matanmu wasu kuma in allah bai kiyaye su ba su zo su shiga wani anya da bai dace ba kiga su zo suna bin maza da yawa yawanci fon din nan shi ke tura su ko kuma wasu rashin gida suna ga saboda gida babu suna ganin kawayensu na da shi wannan na sai su su fada ga halaka shi sa muna roƙon yaran yanzu matasan yanzu su yi haƙuri kudi abin so ne amma ka bi shi da yawa ya tura ka ga halaka shi sa mu kiyaye allah ya kiyaye mu baki daya malama aisha ni shawarar da zan ba yaranmu da iyaye ga baki daya kina da yariya tana rike da fon kamar guda uku wani ofis take aiki tana rike da fon kamar uku shai har kina takama kina ce wallahi yariya na tana rike da ita phone tare har guda uku ne ita na da tana da MTN tana da kasafa tana da Vodafone shi ita da wa'en maza suka bin domin in ta ce ma wanga karfe goma sha biyu ni da kai mun hadu wanga ta ce mai karfe 1 mun hadu akwai wanda za su je su hadu karfe eh, karfe 1 dare to iyaye saboda Allah da nimi ke kin kwana in kazan ki bace kin je ki nemi amma yariyan ki in ta fita baki je kin neme ta me kika san dace ta kawo miki shi yasa yau yaran matan mu suka bugu suka yi yawa don mazan sun riga sun cakalkala su wasu she a bar maka she karshe in Allah ya tana da wanda za ta san shegar ta ta samu wani ma da zai zo ya je yana ta walakanta ta she sa iyaye da matasan ku yi hakuri yaran mu matasa mu ringa sa mai ƴaƴan mu ido in suka fita ina zaki mu san abuyoyin yaran mu san inda yariya da ta irin wannan muka yi sake har yau yaran mu suka fi karfin mu na to Allah ya kiyaye a Allah shirin yau da gobe daga muryar Amurka ya samu manyan 'yan mata wadda mun tattauna tare da Hajiya Lami Face, sana Hajiya Mamata, sana Hajiya Hafsa Kadri English, sannan kuma Hajiya Aisha Obatampa, Hajiya Aisha Obatampa wannan tattauna na jin su farakar sun ilimantar sun nishadantar kamar yadda kuka ji bayanai ya kasance. sanya mu ga masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai ku dakace mu mako mai zuwa domin jin kuma mai mazan ke cewa akan wannan batun namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za ku sha ruwa lafiya.